Bankin Al'umma na Bonge na garin Numun da ke jihar Adamawa ya ce zai garzaya kotu neman diyyar kaddarorinsa da aka lalata ranar bakwai ga watan Maris shekarar biyu da goma sha shida, aka kiyasta ya kai naira miliyan biyar sakamakon zanga-zangar da leburorin kamfanin sarrafa sugari mallakar gamayyar kamfanonin Dangoten suka yi. Yanzu ta bakin shugaban bankin Mr. Leonard Danzadon sun rubuta wa kamfanin sarrafa shuga na Sabana sau uku na baya-bayan nan shine na ranar goma ga watan Mayu wannan shekara. a ranar bakwai ga watan uku na wannan shekaran ita ita sabana ta she ba ta so banki ta biya kamin ta biya amma bata kawo kuɗin kamin a biya ma'aikata ba sai suka tayar da hankali suka kawo hari a new site da windows namu da su glass in suka fafa sauri savannah ne ta kawo wahalan tana so ta ɗaura mana da bayan losses da muka encountering tana so ta bata bata mana suna dole za mu nemi compensation na court baya ga koken rashin biyan leburorin da ke aikin sarar raken kan kari akwai na korafin ci da guminsu ga kuma rashin tsare mutuncinsu na 'yan adam a lokacin da suke bakin aikinsu in ji ta bakin ɗaya daga cikin leburorin da ya nemi in sake sunansa. Wannan kamfanin tana ɗaya mutane kamar dabbobi. Wani lokaci motar nan za ku cika numfashi ba za ku iya yi a motar nan ba so da dama kuma akan ɗibi mutane su yi yawa in an je an saya mota sai ta fi minti biyar mutum ɗaya su sauka a cikin ta ba sai dai wanda sama suna sauka domin ciki ya yi cinkoso ya cika babu numfashi babu numfasa idan ana tafiya maza kai ka dauki za ku yi ku dubi wanda zai kasa sai ka cire shi ku rike shi sama iska na hura masa idan ya samu iska kafin nan haka za ku rike shi na je an sauka ya ku sauke wani ma da kuna sauka sai asibiti abin gaskiya akwai matsala abin yana damu amma abin da yake kamfanin shugabannin da wurin da zai faru in ka same su ba sa ɗaukar matakai yake wani ya mutu a kamfanin nan duk wani ya faɗi ya mutu daga sama wurin aiki babban jami'in kula da ma'aikata na tarayya da ke jihar Adama Malam Usman Dibal wanda ya kida naɗi muryarsa ba tare da ya sami izini daga magabatansa ba ya ce sau uku ma'aikatarsa ke aikewa kamfanin wasiƙa kan waɗannan batutuwa amma shiru kamar an shuka dusa ko me babban manajan kamfanin sarrafa shuga na Savana mallakar gamayyar kamfanonin Dangote da ke numan injiniya ta'aziyya a kila Todi zai iya cewa game da waɗannan korafe-korafen. I cannot talk unless I get permission. Bani cewa komai sai tare da izini, Inji ji injiniya ta'aziya Akila Todi. Bincike ya nuna akalla mutane biyar ke mutuwa a duk wata sakamakon tattaki a tireloli da ke ɗaukar leburori sama da ɗari na tsawon kilomita goma zuwa goma sha biyar. Kana kuma akwai barazanar gamuwa da sarar macizai a gonakin raken inda suke aiki babu dare babu rana. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adamawa, Najeriya.